Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Alhamis ta farko a watan Yuli shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Wani bincike da aka yi ya nuna cewa musguna da Beijing take yi wa 'yan guhura kasashen waje ya bazu zuwa kusan kasashe 30 a sassan duniya A ranar Laraba da ta gabata Amurka ta sake jaddada ci gaba da goyon bayanta na kwashe dubban 'yan Afghanistan waɗanda suka taimaka sojojin Amurka a lokacin yakin kusan shekaru ashirin a Afghanistan. An samu kamfanin Donald Trump da kuma babban jami'i mai kula da harkokin kuɗinsa bisa da laifin da suka samu asali daga masu bincike a New York kan harkokin kasuwancin tsohon shugaban ƙasar. Kanin labaran kenan. iyayen yaran da aka sace a makarantar islamiyya da ke garin tegina na jihar niger nigeria sun shiga wani sabon tashin hankali bayan kubutar waɗansu ɗalibai biyu da suka bayyana a ƙubar da aka gasa musu. Wannan da ta dawo ta ke bayanin cewa cikin ɗari tamanin daga cikin yaran nan ma ba sa iya tafiya ƙawahuwansu ya kumbure. Da ka gatta ita karan kanta ɗin da ta dawo ko kai da kake jarida sai ka zubar mata da hawaye ko da ba kai ka haife ta ba. sai kuma shirin lafiya uwar jiki da hawa umar ke gabatarwa wanda a yau ya mai da hankali akan halayyar jarirai za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan ga muhammad hafiz baballe da halin da duniyar ta waye gari jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wani bincike da aka yi ya nuna cewa musguna wadda beijing take yi wa 'yan guhura a kasashen waje ya bazu zuwa kusan kasashe talatin a sassan duniya musamman saboda waɗannan gwamnatocin kasashe da suke karɓar su suna tsoron ƙarfin ikon Beijing da kuma tasirinta. Rahoton wanda aka yi wa take da ba wurin gudu balle ɓoyewa tsarin China na takurawa 'yan guhuru yayi nazarin hanyoyin da China ta yi amfani da su don rufe bakin 'yan guhuru masu adawa da su da ke wajen iyakokinta. Rahoton wanda na haɗin gwiwa ne da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Access Society for Central Asian Affairs da hukumar kare haƙƙin 'yan uhuru suka haɗa ya bayyana cewa akalla ƙasashe 28 a faɗin duniya na da hannu dumu-dumu a cikin cin zarafin da China ke yi wa 'yan uhuru tare da ƙasashen gabas ta tsakiya da arewacin Afirka a matsayin waɗanda suka fi kowa laifi. Bradley Jardin, daraktan bincike a ƙungiyar Oxford Society, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka wallafa rahoton ya faɗa wa ya cewa beijing ta yi amfani da hanyoyi da dama don cin zarafin 'yan waguhuru da suke zaune a wasu ƙasashe ciki har da amfani da leƙen asiri da satar bayanai da kuma fitar da gargaɗi mai tsanani ga ɗaiɗaiku ta hanyar 'yan sandan ƙasa da ƙasa labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an samu kamfanin donald trump da kuma babban jami'i mai kula da harkokin kuɗinsa bisa da laifin da suka samo asali daga masu bincike a New York kan harkokin kasuwancin tsohon shugaban kasar. Wannan bayani ya fito ne daga bakin wasu mutane biyu da suke da masaniya kan lamarin waɗanda suka yi magana da kamfanin dillancin labarai na Associated Press bisa sharaɗin sakai sunansu. Sai dai ana ci gaba da sirranta zargin tuhumar kan Trump Organization da babban jami'i mai kula da harkokin kuɗi Allen Wellsberg a jiya Laraba. amma ana sa ran za a bayyana ta a yau alhamis trump ya ce kamfaninsa bai aikata wani laifi ba kuma ya yi shagulatin bangaro ga binciken a matsayin bita da kullun siyasa binciken ya hada da abin da kamfanin ya ba wa shugabanninsa ciki har da amfani da gidaje da motoci da biyan kuɗin makaranta to an kaɗan muhammad zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu faro takon da batun ɗaliban makarantar islamiyya da aka sace a jihar niger sama da wata guda da ya shige da aka bayyana cewa yana yiwuwa yunwa da wahala ta hallaka galibinsu idan ba su samu taimakon gaggawa ba ga mustapha nasiru batsari da karin bayani rahotanni daga garin tagina ta jihar niger nigeria na nuna cewa biyu daga cikin ɗaliban makarantar islamiyyar salihu tanko sun tsere daga hannun 'yan bindiga yanzu dai sama da wata ɗaya kenan waɗannan ɗalibai su 148 suke hannun 'yan bindiga ba tare da samun nasarar kubutar da su ba duk kuwa da ƙoƙarin da gwamnatin jihar Naija ta ce tana yi akan hakan malam abubakar garba alhassan shine shugaban makarantar ya yi ƙarin haske akan yadda waɗannan ɗalibai guda biyu suka kubuto daga hannun 'yan bindigar. Alhamdulillah yaran dai sun gudu sun dawo sun ballata tashiyoyin birnin gwari da maharba suka kama suka karɓe su suka danka su a hannunmu. Alhamdulillah mun kai su asibiti kuma ɗaya daga cikinsu dai tana da fahimta tana gane mutane amma ɗaya daga cikinsu ta ɗan samu kamar kamar mantau don ba za su iya gane gidansu ba. Na'am, to su nawa ne suka gudu? To su biyu ne suka samu suka kubuto. To a sun gaya muku yadda aka yi suka samu suka gudu abin nan ita mai maganan? Eh to sun yi bayani tunda sun ce lokacin da aka zo kwasan su a canza musu wani wuri daga inda suke za a ƙara shiga da su can cikin ƙumumin daji sai su Allah ya taimake suka ɗan fita haka daga cikin inda aka keɓe sun. To ba a su ba sai aka wuce aka basu a nan to shine suka dinga bi cikin daji kenan suka kwana biyu suna tafiya cikin suna tafiya har Allah ya sa suka suka iso kenan haka zalika shugaban makarantar Malam Garba Alhassan ya koka akan yadda ya ce gwamnati ta ƙi motsi mai ƙarfi domin ganin an kubutar da waɗannan ɗalibai. Eh, to gaskiya da farko gwamnati ta yi wani kokari amma kuma yunkurin ba mu kai ga ci ba duk da mm. wannan yunkurin kuma gaskiya ba ta sake motsawa ba ta yi shiru ta dunkula hannunta kuma mu gaskiya kaga ƴaƴan mu na daji duk kokarin da aka yi da ba a kai ga ci ba za mu ga kasashen kokari ne wannan da ta dawo take bayanin cewa cikin ɗari tamanin daga cikin yaran nan ma ba su iya tafiya kawahuwan su ya kumbure da ka gatta ita karan kanta gadin da ta dawo ko kai da kake dan jarida sai ka zubar mata da hawaye ko da ba kai ka haife ta ba domin kawahuwan ta sun da daga san sun shanye rami zaka iya tura marhin biro a cikin ramin kafan ta inda aka cire mata ice a ciki ruwa yake ta fita ba ta iya sa takalmi ba ta iya tafiya sai a dauke ta kasusuwan kirjinta ga sunan kirgaggu lafiya lau za a gan su fuska ya tsane yadda kasan ta sa wani abu a bakinta yadda bakin ya wani turowa waje kwana talatin da wani abu da riga guda da wando guda a jikinta sannan babu wanka ba wanki. to sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce duk da yake tana halin tsaka mai wuya akan batun kubutar da waɗannan yara amma tana nan tana iya ƙoƙarinta in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Wani tafi da tsaka wani tsaka mai wuya. Na farko in aka dauki tsarar matakai kila wani abu ya faru wanda yake suya suna fargaban wannan na biyu wannan sulhun da ake so a yi da kuma neman kuɗin da suke na fansa shin tsawon lokaci wani zai kai mu ana kokari iyaka amma waɗansu abubuwan ba san an bayyana su ba to koma dai wani hali ake ciki Fata dai Allah ya kubutar da waɗannan ɗalibai da akasarinsu 'yan ƙasa da shekaru goma sha uku ne. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaida na batsari har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga muhammad da karin bayanai kan halin da duniya ke ciki labarin annobar covid-19 a amurka shekara ɗaya da ta gabata shine kwantar da marasa lafiya a asibiti da kuma sauye-sauyen ka'idodi daga jiha zuwa jiha sannan da fata tare da jiran samun allurar rigakafi yayin da kasar take kan hauhawar kamuwa da cutar zagaye na biyu wannan zai zama wani dogon jira kuma mai raɗaɗi tare da ƙarin miliyoyin waɗanda suke harbuwa da dubban ɗaruruwan mutane da za su mutu to sai dai labarin shekarar 2021 a wani bangaren shine kan allurar rigakafi da nau'ukan kwayoyin cutar biyu masu alaka da gasa waɗanda suke shirin sauya rayuwar amurkawa dr william shafna farfesa a sashen cututtuka masu yaɗuwa asibitin jami'ar vanderbilt ya shaida murya amurka cewa yayin da amurka ta samu rago waɗanda suke kamuwa da cutar sosai ci gaban ya tsaya kuma nau'in cutar na delta yanzu yana kama mutanen da ba su yi allurar rigakafi ba yayin da suka kama hanyar maida a kasar su kan turbar demokuraɗiyya da zaɓe jami'an sudan na bayyana fatan cewa gagarumin bunƙasa tattalin arziki da bankin ƙasa da ƙasa ya samar a wannan makon zai share basussuka na shekaru da dama da daidaita al'amura gwamnatin rikon kwarya yanzu ta samar da hanyar da za a yafe wa sudan bashi ta yadda za a janye bashin cikin kankanin lokaci firaministan sudan abdullah hamduk ya faɗa a wani jawabi da ya yi wa ƙasar a daren talata bayan da asusun ba da lamuni na duniya ya amince ya yafe mata bashin dala biliyan hamsin da kuma dala biliyan biyu da ɗigo hudu ta hanyar tallafi. Shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum da gwamnan jihar Borno Baba Gana Zulum sun isa jihar Jifa inda za su tattauna kan makomar 'yan gudun hijira ga wakilinmu Sulaiman Barma da ƙarin bayani. lokacin da shugaban kasar Nijar ya iso filin jirgin saman Difa kenan inda gwamnan jihar Difa Isa Lamin da takwaransa na jihar Borno Baba Gana Umar Zulum da shugabannin al'ummar jihar ta Difa suka tarbe shi a wuni na farko na ziyarar kwanaki uku da zai gudanar a wannan yanki. batun tsaro da ayyukan mayar da dubun dubatar 'yan gudun hijirar cikin gida da na najeriya zuwa garuruwan da suka fito na kan gaban abubuwan da za a tantauna a yayin wannan haduwa da abin da jama'ar gari ke cewa a game da wannan ziyara yanzu ka ba yau duk jihar difa ga kasuwa ban bude ba masanin kasuwan ne yan eh, ma'aikatan ne duka gaba da har makarantu duka muna jira Allah ya kawo zaman lafiya Allah sa ya maida difa mu iri na tara sunana bintu bande ana ce mini bintu musa farlomi ya mai ne sora muka zo wannan zaman lahiya muke so abu cikin da a yanzu ya soma munu gashi zaman lahiya yana so ya tayi gaba ya tayi gaba da kyau da kyau ya gara mu kasa yan gudu hijira su koma garin su su zamna su ji dadin su su yi noman su na tattashe su yi noman su da hatsi arziki ya shiga cikin Nijar. Bayan da ya isa masauki Muhammad Bazum da ke samun rakiyar ministan cikin gida da na tsaron ƙasa da babban kwamandan rundunar mayakan Nijar ya ziyarci barikin sojan zone de defense numero 5. Nous avons dû trébucher, nous avons dû tomber, mais nous nous sommes relevés. Ya mun yi fama da tuntube a can baya, mun yi rashi, amma kuma mun tashi tsaye da kafafunmu. yau da gobe ta sa kun ƙara gogewa ƙoƙarin da kuke bayarwa a 'yan watannin nan ya yi matukar tasiri sosai wajen samun nasarori sakamakon jajircewa da ƙwarewar ku saboda haka ne na zo in jinjina muku in kuma ce muku muna kan hanyar samun galaba saboda kun gwada ku mazajen daga ne ko a shekaran jiya nan ma kun gwada wa abokan gaba cewa ruwa ba sa'an kwando ba ne kun fatattake su sosai a yau da safen nan al'ummar difa ta ba mu tabbacin gamsuwa da ayyukan da kuke yi leur attachement et leur fierté de ce que vous faites. Matan soja sun yaba da abin da suka kira sauyin da shugaban ya samar a fannin tsaro. Gaskiya mun ji daɗin hawan bazin la gaskiya da wajen mu in za su taya mission wallahi kuka muka mu da ɗiyan mu amma yanzu hankalin mu a kwance wallahi daga aviyon ina mun ji daɗin shi gaskiya akwai kwanciya hankali Allah da ya gara. Wallahi mun ji daɗin tun da aviyon ya zo muna da kwanciyar hankali. maza ma sun ji daɗi gaskiya alhamdulillah babu fargaba kwanciyar hankali suke aiki yanzu suna hitima daɗi suke shi tun da sun in sun hito akwai avion suna da kura suna jin daɗi mu ma muna jin daɗi muna musu addu'a Allah ya taimaka a ci gaba da wannan rangadi shugaban kasa zai jagoranci taron kwamitin tsaro na kasa conseil national de sécurité a yammacin yau inda zai zarce da tantaunawa da shugabannin al'ummar difa akan makomar 'yan gudun hijira tare da batun farfado da ayyukan noma kiwo da kamun kifi a gobe juma'a ake sa ran tawagogin bazum da zulum za su bakunci garin barwa inda rukunin farko na 'yan gudun hijira sama da dubu biyar ya koma gida a tsakiyar watan jiya sule mummuni barma muryar amurka daga difa a jamhuriyar niger Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mintoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato sashen hausa.com ko kuma voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga hawa Umar da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan halin sabon jariri. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Ganin cewa jariri bai sabo za iya cewa yana da ma wani hali ko kuma ɗabi'u? Eh, za iya cewa yana da ɗabi'u daban-daban har ta kai ga wasu ɗabi'un saboda ba a fahimce su ba sai a ɗauka ko ciwo ne kuma har hankali ya tashi akan wannan din a a yi wani abu wanda bai kamata ba. menene ma halin jariri sabon haihuwa? halayen jariri sabon haihuwa suna da yawa matuƙar amma sai mu takaita akan yaron da aka haife shi lafiyar shi lau ya kai matsayin a haife shi wato ba bakwai ni ba kuma an haife shi lafiya lau babu wata matsala to idan muka yi takaita maganar akan wannan wani Allah masu sauraron ba za su fahimci inda aka dosa shi dai jariri idan aka haife shi lafiya lau zai kasance nauyin shi yana tsakanin nauyin kilogiram biyu da rabi zuwa kilogiram hudu kuma za ka gan shi hannunsa a dunkule sannan yakan jawo kafafunsa zuwa ciki baki sannan jikin shi ya yi kalar da a turanci za a ce pink sannan ba su fai san haske ba saboda haka za ka ga ko da shi suna kokarin rufe su kuma a wannan lokacin za a ce abu uku suka fi sani cin abinci bacci sai kuka sai kuma sauran ɗabi'u da ake yi na rayuwa misali numfashi da buge-buge da motsi da sauransu wanda dukkan mai yake yi saboda haka da buƙatar a gane cewar akwai wasu abubuwan wanda idan idan jariri ya yi a wannan al'adar jariri ko kuma wannan ya fita daga al'ada akwai matsala misali ba za mu ɗau kamar yadda muka yi magana farko misali maganar cin abinci jariri ana haihuwa shi dan da ya zo lafiya kuma ya kai yadda ya kamata a haife shi din nan to a wannan lokacin ana sa shi nono zai kama a ɗabi'ar jariri gefen bakin shi inda ka taɓa ta nan wajen zai misali idan ka taɓa hannun hagu to zai juyo kan ne ta neman hannun hagun tunanin cewar nono ta nan na nake zai kai bakin shi wannan ɗabi'ar da ba a gane ta ba wani lokaci takan kawo matsala sai uwa ta ɗauki jariri sai ta danna misali gefen hannun hagu tana ƙoƙarin wata tura kan shi ya sha nonon dama to shi kuma sai ya yi hagu sai a ce ai baya karɓa wannan gefen wannan gefen ya fi so ba a gane cewar wannan wata ɗabi'a ba ce wanda a likitance ake cewa rutin reflex hmm. inda aka taɓa gefen bakin da aka taɓa to ta nan jariri yake juyo kan shi sannan idan ya kama nonon nan zai iya sha yana huta yana sha yana huta saboda haka ba wai zai sha da ya dan tsaya ba a tunanin misali ya koshi a'a zai iya sha ya sha ya sha sai ya dan huta ya sha ya sha ya sha haka ya dan huta wala Allah har bacci ya dauke shi sannan jariri irin wannan yakan kasance saboda cikin dan karami ne in ya ci abinci abin da zai cika cikin nan zai iya tsayawa a cikin ne zuwa tsakanin awa biyu zuwa awa hudu saboda haka kenan ya kamata a ce duk bayan awa biyu zuwa hudu zai ji yunwa zai kokarin neman abinci wannan da shi ne ba wai ya fi cin abinci wanda saboda kamar tankin mota ne da za a ce misali bai fi ya dauki galan biyu ba kuma kai kuma za ka yi tafiyar da wata kila kana buƙatar galan shida ka ga dole ka tsaya ka kara mai saboda haka suna da karamin dan tumbi saboda haka shi yasa suke sha akai akai so tari za ka ga wani lokacin ma jariri daga ya ci abinci sai ya fara shakuwa shin wannan abin damuwa ne? To shakwa ga jariri kusan a ce ita ma kamar al'ada son kowane yaro yana yin shakuwa. To amma idan ya kasance wurin ba da nonon misali jaririn yana tsotsan kan nonon irin wannan jaririn ya zai zuci iska da yawa. Cikin bai cika ba amma iska sai ta cika cikin tamtam. Waɗannan sun fi samun shakwa ɗin da kuma ga shi dai ciki ya cika amma kuma ana jin yunwa sai su fara koke-koke amma shakuwa ga jariri ba ni. matsala ba ne rage ta ta wurin shayarwa din a tabbatar cewa shi tsinin kan nonon yana tsakiyar cikin bakin leɓen shi yana wajen bakin area nan wanda turanci ake cewa areola haka idan ya sha sai ya zama fuskar da zai sha kaɗan ce. za ka ji hausawa idan yaro yana shaɗuwa za a ce yana buɗe cikin shi ne da gaske ne a cikin buɗuwa yake yi. <laughs> cikin nan zai buɗe ne in ya ƙara girma amma ba hawai don yana shaƙuwa ba shaƙuwa ba ta ƙara girma. ta yaya ma ake gane gane idan jariri wani abu na damunsa misali a cikin ɗabi'unsa akwai kuka to yaya za a gane kukan na ɗabi'a ne ko kuma na damuwa ana haihuwar jariri abin da yake fara yi shine kuka ne sannan kuma a wurin jariri kukan nan wata hanya ce ta sadarwa wanda a turanci ake cewa communication saboda haka zai kuka idan yana jin yunwa zai kuka idan wani abu yana damun shi misali ko daifa ɗin shi wato ko ɗan zantan da aka ɗaura mai ya jike ko hmm. ya yi tashi wurin yana damun shi ko da kaya aka sa mai wanda suke damun shi a jiki da bai ji ba bai ji daɗin abin ba zai iya kuka ko da kuma buƙatar ya ji motsin mutum ne a kusa da shi bai ji ba yana iya yin kuka da ka kuka wata hanya ce ta sadarwa a wurin jari kuma yakan kasance jarirai sun fi kuka tsakanin sati shida zuwa sati takwas na haihuwa bayan sati takwas akan dan samu saukin kukan yakan dan rabu amma ka kafin wannan lokacin a sukan yi kuka sosai. To ko me dalili? Kamar yadda na bayanin cewar hanya ce ta sadarwa. A lokacin ba a fara gane misali a tashi ba. Kamar duk bayan awa nawa yake buƙatar nono. Kamar yaushe ne yake buƙatar wasa. Kafin a gama fahimtar shi sai ya kasance kukan zai fi yawa. Amma in fa an gane fahimtar shi misali a lokacin an gane ta ina ne an kwantar da shi ya fi jin daɗi. Wani irin girgiza ne in aka yi mai a hankali yake jin daɗi. In ana shafa bayan ne yake jin daɗi. an fahimci al'adunsa sai kasance ba za a samu matsala da shi ba amma kafin a gane al'adun nan nashi to duk bukatar da yake yi zai faɗe ta ne ta kuka akwai yanda ake bambance kukan damuwa ko misali kunzugunsa ya jike ko kuma kukan yana so kawai ya ji mutum kusa da shi ne akwai yanda ake ganewa ko kuma dai kawai kukan duk iri ɗaya ne da farko ba lallai a gane ba kamar yadda ne bayani to amma a hankali a hankali idan mai kula da shi din na da kula sosai tana ana iya gane cewar wannan kukan na bacci ne wannan kukan na yunwa ne wannan kukan wasa yake so ya ji ba mutum kusa da shi wannan kukan watakila ya ji kadaifa ne a hankali a hankali za ta iya gane waɗannan bambancin amma da farkon fari ba za a gane bambancin ba. wasu irin matsaloli ne jarirai suka fi fuskanta wanda idan aka ga misali ko kukan ya wuce misali tunda su dai ba magana za su yi ba za a ce watakila kaza ne yake damun. to akasarin yara akalla rana inda za a tara kukan da za na jarirai sukan iya samun kamar kukan awa uku a rana to idan aka samu kuka ya kasance ya tsananta ya fi haka misali sannan kuma duk kokarin da ake yi na lallaba shi ko na bashi nono ko a duba gani ko daifa ta jike ko a duba ko wani abu ya yi stitching a jikin misali kana iya sa kaya a cikin kayan a wani abu ko mai danko ko wani abu da zai iya karta fatar da sauransu duk idan aka duba wannan abubuwan wani lokacin ma abin da ake fara buƙatar yi ba a dan samu ruwa a yi mai wanka ana yi mai wankan nan sai ka ji duka ya tsaya mm. wani lokacin kawai wasa yake bukata wani lokacin kuma nono yake bukata to idan ya kasance kukan nan duk wani abu da ya kamata a yi masa wanda zai sa ya yi shiru ya ke shiru to wala Allah akwai matsala sannan abin da ake kira fituwa ce ƙara kukan idan mm. kukan ya kai ƙara da yawa akai kokarin kuma a lallaba shi ya ki sai karuwa yake to wannan yana nuna da alamar cewa akwai wani abu da ke damu. misali idan an ba wa A jarirai musamman ma sabon haihuwa in an ba su nono ka ga sai a ce ba za a kwantar da su ba sai an san yadda za a yi ko a sa su aka faɗa a shafa musu baya duk da yadda za a yi su yi gyatsa sai an yi ko me yasa me dalilin yin haka. To a lokacin da suke shan nonon nan suna haɗe nono da kuma iska. Idan ya kasance iska tana kasan ruwan nono iska tana iya turo nonon waje idan ya kokarin gyatsa. Hmm. Amma idan aka ɗan ɗaga shi yadda nonon iskar zai yi ƙasa iskar kuma ce ya sama zai kasance iskar ce ta fita kaɗai ba tare da nonon ya fito ba kuma idan iskar ta fita zai kasance akwai ɗan sauran space kenan a cikin ciki wanda za a iya ƙara shan nonon. likita sau tari za ka ga wasu yaran sukan fiye yawan bacci wanda ma har sai a ce ya kamata su tashi su sha nono amma baccin nan bai ya hana su shin idan aka ga yaro jariri sabon haihuwa yana yawan bacci abin damuwa ne ko kuma ba abin damuwa ba ko ɗabi'an shi ne? To, jarirai sukan iya yin bacci tsakanin awa goma sha hudu zuwa awa goma sha bakwai a rana. To kamar yadda muka yi bayanin cewar cikin nan baya iya aje abinci na tsawon lokaci. Duk inda yaro ya bacci ya awa hudu to duk abin da ke cikin nan ya zazzaje to shi yasa da buƙatar idan bacci har ya kai awa hudu nan to a tada jaririn a bashi nono sannan yana daga cikin al'adun jarirai su ba su san wani bambancin dare da rana ba idan bacci ya zo saboda haka idan ne baccin nan fiye da karfe da awa hudu to da buƙatar a tada shi a bashi nono idan mahaifiya ba ta samu bacci ba da rana to da dare kuma yana iya kasancewa shi yana bukatar misali a yi wasa da shi ita kuma tana jin bacci to shi kuma baya bambanta tsakanin dare da rana wurin bacci ma. saboda haka idan awan nan ta yi dole yana buƙatar abinci to dole fa a ba shi abinci saboda ka da bukatar bayan awa uku zuwa a hudu a tada jariri a ba shi abinci yana daga cikin al'adun jariri numfashin shi yakan yi da sauri sauri sai kuma ya huta sai da sauri sauri sai ya huta ba kamar yaron da ya girma ko babba wanda za a iya ce mai a turance regular shi na jariri zai zo ne da sauri-sauri sai kuma ya huta sai da sauri-sauri sai ya huta amma dai inda za a kirga za a ga cewar baya tun tsakanin cycle arba'in zuwa sittin to wannan ɗabi'a ce wanda yana ƙara girma za ta canza. ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Allah Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. A gaida malamai, yanzu kuma ga kaɗan daga ɗimbin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. kace gwamnatin najeriya mun jikin damko namdi kano to ya kamata tun da kin baiwa yakuwa ruwa ki tuna da yalo ya kamata su ma 'yan ta'addar da ke zama barazana ga rayukan jama'a da ke yankin arewa ki gaggauta kamo su in dai za ki yi adalci ra'ayin na gaba ra'ayinki ne amina matar kadura digaga dan fulanin warji kika ce a gaskiya ya kamata hukumomi a najeriya su tashi tsaye domin ganin sun tada mutane da ke zaune a kan hanyoyin ruwa tun kafin damuna ta ƙara tsinduma ruwa ya yi yawa da zai kawo ambaliyar ruwa da kuma zai sa asarar rayukan jama'a da dukiyoyinsu muna addu'a allah ya kawo mana damuna mai albarka amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yoben najeriya kace daga dukkan alamun shugaban kasar chadi muhammad idris debi ba shi niyyar ba da mulki ga farar hula kamar yadda aka tsara zai ci gaba da mulki ne kamar yadda mahaifinsa ya yi dama malam bahaushe ya ce barewa ba za ta gudu ba don ta yi rarrafe To ra'ayin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da aikowa sannan a hankali za mu rika karantowa. Shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Hafiz da tushen muhimman kanin labarai. Wani bincike da aka yi ya nuna cewa musguna wadda Beijing take yi wa 'yan guhura kasashen waje ya bazu zuwa kusan kasashe talatin a sassan duniya musamman saboda waɗannan gwamnatocin kasashe da suke karɓar su suna tsoron ƙarfin ikon Beijing da kuma tasirinta. Rahoton wanda aka yi wa take da ba wurin gudu balle ɓoyewa tsarin China na takurawa 'yan guhuru yayi nazarin hanyoyin da China ta yi amfani da su don rufe bakin 'yan guhuru masu adawa da su da ke wajen iyakokinta. A ranar Laraba da ta gabata Amurka ta sake jaddada ci gaba da goyon bayanta na kwashe dubban 'yan Afghanistan waɗanda suka taimaka wa sojojin Amurka a lokacin yakin kusan shekaru ashirin a Afghanistan. An gano rukunin waɗanda suka nemi shirin bizar baki ta musamman waɗanda suka yi aiki a matsayin masu fassara da tafinta kuma waɗansu mutane da suka taimaka mana da ke cikin haɗari. An samu kamfanin Donald Trump da kuma babban jami'i mai kula da harkokin kuɗinsa bisa da laifin da suka samo asali daga masu bincike a New York kan harkokin kasuwancin tsohon shugaban kasar. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni inda kuma za ku iya yin tsokaci. Ko ku aiko da sakonninku ta hanyar email zuwa sashen hausa at voanews.com. Kuna kuma ya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai. da Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri sai kuma can da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana.